يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan mai girma wakilin arewa wanda ke tare da mu a wannan majalisi mai albarka don wakiltar mai girma madakin kano yan uwana musulmi da muka hado a wannan wuri gaba daya musamman da tije da ke bayana da matasa da ke gaba dama da haguda ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara haduwar mu a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da sha uku ga watan almuharram watan farko a kalandar musulunci a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda nake tsammanin shine yammaci na sha ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da shida miladiya wannan haɗuwa tamu an so ta tabbata tun kafin babban sallah kuma waɗansu mutane sun zo daga wurare daban-daban don halartar wannan majalisu ne albarka amma kuma ubangiji ta ala mai kaddara komai bai kaddara haɗuwar mu a wancan lokaci ba domin duk abin da kuka so ya faru baya faruwa sai abin da Allah ya so wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna allaha kana aliman hakima wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin abinda aka ce zantar da mu akai haƙƙin da iyaye suke da shi akan 'ya'yansu da kuma wanda su 'ya'ya suke da shi akan iyayensu domin irin yadda iyaye suke da haƙƙi akan 'ya'ya, su ma 'ya'ya din suna da haƙƙi akan iyayensu za mu tattauna akan wannan matsala muna masu neman agajin Allah subhanahu wa ta'ala muna masu ɗofanar haske na ayoyin Alƙur'ani da kuma hadisan manzon tsira annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iyaye suna da girma a cikin addinin musulunci haskensu kuma yana da girma a cikin ayoyin Alƙur'ani mai girma iyaye suna da mutunci suna da daraja da Allah maɗaukacin sarki ya ba su ya kaddara su zama su ne sababi na zuwan mu duniya ya kaddara kasancewarsu hanyar da muka bi don zuwa duniya da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani mai girma a ayoyi cikin suratul bakara waɗansu ayoyin a cikin suratul nisa waɗansu a cikin suratul isra wata ayar a cikin suratul ankabut da waɗansu ayoyin da ke cikin suratul Quman da waɗansu da ke cikin suratul Ahqaf duk yayi bayani akan matsayin iyaye kawo waɗannan ayoyi gaba ɗayansu tare da fassara su zai zama dogon bayani amma ɗaukan wani kaso daga cikinsu a matsayin misali zai iya wucinta sauran da ba kawo ba babba abin da ya kamata ka fahimta shi ne idan ubangiji subhanahu wataala yayi bayanin sa na a bautata masa shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba sai ya kawo abu na biyu shine kyautata ma iyaye da ihsani zuwa gare su haka yayi mana a matsayin mu na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake wa abdullahi wa tusriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana haka kuma ya yi wa al'ummar banu isra'ilawa da suka zo kafin mu wa iz akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana ubangiji yace ku bauta ma Allah shi kadai kar ku hada shi da wani sannan kuma ku kyauta ma iyalin ku ma iyayenku ubangiji ta'ala ce Allah ya zartar Allah ta illa iya kar ku bautawa kowa sai shi sannan kuma bil walidaini ihsana ku kyautata wa mahaifanku ubangiji ta'ala ce wa iz akhadna bi taqa bani isra'il tunawa al'umma lokacin da muka riki alƙawarin banu isra'ilawa wato zurriyar gidan yaqub alaihi salam muka ce da su la ta'buduna illa allah kada ku bauta wa kowa sai allah wa bil walidaini ihsana mahaifa guda biyu ku kyautata musu a ce umarni ne na Allah da ke cikin attaura umarni ne nashi da ke cikin linjila umarni ne nashi da ke cikin zabura umarni ne nashi da ke cikin alqur'ani mai girma cewa kada a bauta wa kowa sai shi sannan a kyautata wa mahaifa Barin in dauki misali guda daya aya biyu da ke jere da juna a cikin suratul qumar inda ubangiji ta'ala ce wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amayn an iskur li wa إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون آية تشاهد تشاهدير أتكلم سورة القمان ووصينا الإنسان بوالديه حقيقة من وسيسي قدان أدم dangane da mahaifansa guda biyu mun yi masa wasiyar ya ga girman su ya mutunta su ya darjanta su ya yi musu ta'a da biyayya ya kula da haƙƙin su ya tuna cewa hamalatu ummuhu wahanan ala wahan mahaifiyarsa ta ɗauke shi rauni akan rauni cikinta a zango na farko ya zazar mata da rauni idan an kwatanta hal halin da take ciki kafin ta samu ciki din ciki a zango na biyu ya gadar mata da ƙarin rauni ɗoriya akan raunin farko haka a zangonsa na uku haka a zangonsa na hudu har ya je lokacin da za ta fara naƙuda lokacin da suke samun kanta cikin rauni sama da dukkan raunin da ya taɓa wucewa a baya take samun kanta a wani abu mai kama da sarati shin za ta haihu lafiya ko ba za ta haihu lafiya ba hamalatu ummuhu wahanan ala wahan mahaifiyarsa ta ɗauki ɗawainiyarsa ya tuna irin wannan wahala da mahaifiyarsa ta yi a sanadiyarsa magwas ƙwarnafi, amai kasala rashin bacci rashin jin daɗin abinci rashin jin daɗin ɗanɗanon dukkan wani abu abincin ɗanɗano saboda kai saboda ni wa ummuhu wahanan ala wahan bayan ta haihu ɗawainiya bata kare ba wa fisaluhu fi amayin tana tallafa da shi yana shan nonanta yana barci akan cinyarta yi mata bawali yi mata tumbuɗi yi mata bayan gida duk ta ɗauki ɗawainiyarsa ba ta iya barci sai yayi barci hankalinta baya kwantawa in na tana tashi in ta ji yunwa ya ji yunwa ta fifi ta ci abinci kafin ta ci in ta ji kishirwa ya ji kishirwa ta fifi ta fara shan ruwa kafin ita ta sha in wani abu ya zo zai faɗo kansa za ta kare ya faɗa kan hannunta dan abin ya lahanta ta kar ya lahanta shi duk a cikin wannan kana cikin rauni cikin matsananciyar bukatar da baka cewa kanka komai yi amaina a shekaru biyan farko na rayuwarka ubangiji ce aliskulli wani walidayka ka al-masir ya kai dan adam ka yi bauta a gare ni ne kadai sannan ka ta ma iyayenka ka gode musu godiya ga Allah bauta a gare shi shi kadai ba tare da an haɗa shi da abokin tarayya ba godiya ga iyaye da'a da biyayya da girmamawa da darjantawa ilayya al-masir ya zuwa gare ni makoma take inji Allah ta'ala da haka wannan da nuna girman haƙƙin iyaye amma ayar da sai Allah ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutuhuma idan mahaifa sun yi kokarin jan ka su dora ka akan ka hada Allah da wani wajen bauta ka kafirce ma Allah ko ka gujire masa ka saba wa dokarsa ka yi sakaci da wani wajibi cikin wajibansa ta tusi'u ma to ba za ta yi musu da'a ko biyayya ba dan haƙƙin Allah ya fi haƙƙin su girma lokacin da aka samu cin karo da juna tsakanin bukatar su da bukatar Allah to ana gabatar da bukatar Allah ne akan bukatar su lokacin da aka samu cin karo da juna tsakanin abin da suke so ka yi musu da abin da manzon Allah ke so ka yi to za ka fifita biyayya ga manzon Allah sama da su amma banda Allah da manzon Allah ba wanda ake fifita biyayyarsa akan biyayyar iyaye da'a gare shi kan da'a ga iyaye fala tusihuma in san ce ka bijire mun karka musu biyayya amma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa kai tarayya da su a cikin duniya kana mai kyautatawa kana mai kyautata mu'amalar ka tsakaninka da su wajen magana kana girmama su wajen zaman tare kana mutunta su wacce bi sabila man anaba ilai tabbata farkin dukkan wanda yake komawa zuwa gare ni ta hanyar kadai tare da ibada ta hanyar bin umarnina thumma ilayya marji'ukum sannan makomar ku gaba ɗaya kai da iyayen zuwa gare ni take inji Allah fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun ne kuma zan labarta muku abin da kuka kasance kuna aikatawa a rayuwarku ta duniya waɗannan ayoyi guda biyu sun wakilci sauran ayoyi da ke cikin surorin da na ishara zuwa gare su waɗanda suke nuna kyautu samun iyaye da biyayya a gare su bari mu shiga cikin wani abu na taskar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda da hadisin da na ɗauka na yi masa gajeruwar matashiya da zan faɗe ta sannan mu shiga cikin sa dan ku ga dacewa da juna tsakanin matashiyar da hadisin matashiya ta farko biyayya ga iyaye na daga cikin mafi kyawun aiki da Allah yake so hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da a gare shi abdullahi dan mas'ud yace ayyul a'mali ahabbu ila Allah a cikin ayyuka waɗanne ne Allah ya fi kauna sai manzo Allah ce as-salatu ala waqtiha sallah a lokacin na farko kuntu thumma ayyu sannan nace da shi sannan sai wani aiki kala yace sai manzo Allah ce birrul walidaini biyayya ga mahaifa kuntu thumma ayyu sannan na tambaye shi nace sannan wani aiki kala sai yace al jihadu fi sabilillah yin jihadi da gwagwarmaya dan yaɗa kalmar Allah a ban kasa waɗannan kaga su ne mafifita ayyuka da musulmi zai a ban ba aikin da Allah yake so sama da waɗannan ayyuka cikin ayyuka na ibada wanda a ciki biyayya ga iyaye na ciki abu na biyu girman sakamakon da mahaifi ke da shi a kan ɗansa ma'ana me zan yi in sakanta wa mahaifina ɗawainiyata da ya ɗauka ina yaro me zan yi in kyautata wa mahaifiyata ɗawainiyata da ta ɗauka ta ɗauki ciki na ta sha wahala a sanadiyata hadisi ya tabbata daga abu hurairah Allah shi kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace لا يجزي والد ولد yaji لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيؤتيكه babu abin da ɗa zai yi ya yi wa mahaifinsa sakamako sai fa in yaje ya same shi ne a kasuwar bayi ya cire kuɗi ya sai mahaifin nashi yana ƙangin bauta sannan ya 'yantar da shi to wannan idan yayi haka kila shine abin da za a ce ya kwatanta sakan yawa mahaifinsa ɗawainiyar da ya masa ko ya kwatanta sakan yawa mahaifiyarsa ɗawainiyar da ta yi masa wani hadisi imamu Musulmi ya rawaito sannan kuma abu na gaba kyautatawa mahaifa daidai da jihadi a cikin addinin musulunci hadisi ya tabbatar da Abdullahi dan Umar Allah ya kare da Abdullahi yace aqbala rajulun ila nabiyyillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo wajen annabi tsira da aminci tabbata gare shi yace da shi ubayi uka adal hijrati wal jihad na zo dan yi maka mubaya'a akan hijira zan bar garin mu in zo madina inda kake zan bar maka yanzu inda kake wal jihad na zo kuma dan in yi maka mubaya'a akan jihadi in yi amfani da dukiyata da raina dan yada kalmar Allah abtaji bi zalika al-ajra min Allah ta'ala ina neman lada daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala kan yin haka manzo Allah sai ce da shi fa halaka min walidayka ahadun hayyun a cikin mahaifanka akwai ɗaya da yake da rai ko duka so biyu suna da rai zai baro garin sa ya zo Madina wajen Annabi dan hijira dan jihadi sai ya tambaye shi iyayenka suna da rai ko ɗaya daga cikin su qala na'am bal kilahuma sai ce duka guda biyun suna da rai qala sai manzon Allah ce fatabtagil ajra min Allah kuma kana neman lada daga Allah ne akan hakan qala na'am yace kwarai ina neman lada daga wajen Allah qala sai manzon Allah ce farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma koma wajen mahaifanka ka kyautata mu'amala da su a ta zo jihadi a madadin ta zo hijira ku duba fa ya'yan uwa girman hijira ya kai matsayin mutumin da ya imani bai yi hijira ba da gangan ba uzuri ayoyi cikin suratul nisa'i suna zargin shi kan haka Allah ya zarge su da cewa innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira wanda bai hijira ba aka ce sakamakon sa wutar jahannama in ba tare da uzuri ba sai aka ce illal mustad'afina min ar-rijal wan nisa wal wuldan لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا sai masu rauni cikin yara ƙanana da mata da waɗansu cikin mazaje da tije waɗanda ba su da wata dabara ba hanyar da za su bi su hijira wannan Allah ya musu rangwame amma tare da haka ga wani ya zo da lafiyar sa yana yin son yin hijira manzon Allah ya ce ya zauna a gida ya kyautata mu'amala da mahaifansa a madadin hijira din a madadin jihadi don yaɗa kalmar Allah wani hadisi hadisi ne sahihi imamu muslim da imamu bukhari da sun ruwaito shi lafazin da na kawo na muslim ne sannan ya ƴan uwa musulmi yardar Allah madaukakin sarki tana cikin yardar mahaifa idan har mahaifa suka yarda da kai Allah zai yarda da kai idan mahaifa suka kika akan abin da suke da gaskiya a shari'ance Allah ba zai taɓa yarda da kai ba hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare shi yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ridar rabbi في رضا الوالد وسخطه في سخط الوالد يدعو بنجدي tana cikin yaddar mahaifi idan an ce mahaifi ya shafi uwa ya shafi uba fashin ubangiji na cikin fashin mahaifi Mana duk wanda Allah madaukakin sarki zai yarda da shi to zai yarda da shi ne bayan iyayensa sun yarda da shi dukkan wanda kuma yadda iyayensa suka yi fushi da shi to ya jawo wa kansa fushin Allah a ranar tashin kiyama Allah tare abu na gaba ya ɗan uwa hakan bi iyaye ne cikin abin da ake so da ma wanda ba a so idan mahaifinka ce yi kaza kuma baka san abin abin kuma ba sako bane wani abu ne cikin al'amura naka na rayuwarka na duniya baka so yace kai to dole ka bari idan mahaifinka kuma yace bar kaza sai kuma baka san ka rabu da abin abin nan ko ba ibada bace a nan wajibi ne ka haƙura da kanka ka kauce wannan abu ka'ida kenan mahaifi ba zai ce karka yi sallah ba dan ba haƙƙinsa bane haƙƙin Allah ne ba zai ce kai azumi ba dan ba haƙƙinsa bane haƙƙin Allah ne amma abinda ba ibada ba wani abu cikin mu'amala na rayuwa ta duniya idan kana so mahaifinka baya so mahaifi ya ce ka bari to dole ka haƙura da kanka idan kuma ya ce ka yi shi yana so kai kuma baka so a nan gurin dole ka haƙura da rashin sanka ka rike wannan abin ga hadisi kan haka an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare shi yace kana tahti mura'atun wa kuntu buha akwai wata mace a ƙarƙashin igiyar aure na ina matuƙar santa in ji Abdullahi dan Umar wa kana Umar yakrahuha ma ce da Umar kuma ya tsane ta baya santa Fatala sai ya ce da nutsallika ta sake ta Abdullahi dan Umar ya ce fa baitu sai na ki sai na sakin ta fa ata umaru annabi sallallahu alaihi wasallam sai umar dan khattab ya je wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa zakara zalika lahu ya ambata wa manzon Allah wannan labarin cewa ga Abdullahi yana tare da mace lafiya ce ta yake suke ta yace shi ba zai ce ta ba Abdullahi din kuma dana ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sa aka kira Abdullahi da Umar yake da shi sallika sake ta tunda mahaifinka baya so wannan hadisi imam abu dawud ya rawaito haka imam tirmidhi wannan hadisin makamancin wannan daga abu darda Allah ya kare da gare shi yace anna rajulan atahu wani mutum ya zo wajen sai da shi inna limra'a wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha ina da mace ina son zama da ita amma mahaifiyata ta nace sai na suke ta ya zan yi wannan mutum ya zo wajen abu darda abu darda na cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai abu darda yace da shi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul alwalidu awsatu abwabil janna naji manzo Allah yana cewa mahaifi shine kofa ta tsakiya cikin kofofin aljanna ba kofar gefe ba mahaifi din uwa ko uba naji manzo Allah ce wanda ke zai shiga aljanna to kofar tsakiya wanda da ka shiga tsakiyar aljanna za ta kai ka ba gefe ba mahaifi shine wannan kofar mahaifiya ita ce wannan kofar ce dan manzo Allah faɗa haka yace fa in shi'ita fa ba zalika al-bab aw yafad in ka ga dama ka kula da wannan kofar in ka ga dama kuma ka jefar da mukullin ruwanka a nan kuma ka ce da so ya ce masa in za ka ci gaba da rike matar ka mahaifiyar ka ba ta so ka fasa ta ma'ana ka jefar da ki ɗinka ka jefar da mukullin ka da kofar tsakiya ta shiga aljanna in za ka haƙura da soyayyar ka lallashi kanka ka zo ka bi mahaifiyarka to ka rike dan mukullin ka na shiga aljanna a hannunka ya rike naka ko ka tsake ko ka jefa haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi Imam Tirmidhi ne ya rawaito abu na gaba Imam Bukhari a cikin littafin al-Adab al-Mufrad yayi babi cewa la yusammi ar-rajulu abahu kada mutum ya ambaci sunan mahaifinsa ko mahaifiyarsa sai dai ce baba ko baba amma kare kira yake da sunansa wala yajlis qablahu kada ta idan an zo zama ya zauna kafin mahaifinsa ya zauna ya tsaya gefe sai mahaifinsa ya zauna sannan ya zauna wala yamshi amamahu kada ta ya wuce a gaban mahaifinsa na jinsa a baya idan ya haka ya rasu kyautawa karkashin wannan sai karɓo hadisi daga urwa yace abu huraira radiyallahu anhu abasara rajulaini ya ga waɗansu mutane guda biyu suna tafiya sai ya kasa sai da dangantakar da ke tsakanin sai ya tambayi ɗaya daga cikin su sai ma haza minka me ya dangantakar wannan aurenka wa aboki mahaifi ko me fakala sai ce abi ai mahaifi na ne fakala sai abu hurairah ke da shi la tusammihi bismihi kar ka kira shi da sunansa wala a amamahu in kuna tafiya kar tafi gabansa ka bi bayansa wala tajlis qablahu in an zo zama kuma kada ka zauna kafin ka tsaya ya riga ka zama wannan magana da Abu Hurairah ji ya koye ta ne daga bakin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan yana daga cikin biyayya ga mahaifa yayin uwa musulmi mutum ya girmama abokanan mahaifansa ko kuma ya sadar da zumuncin da mahaifinsa ke sadarwa mahaifinka ya saba yana da zumunci da wani yana zuwa ya ga yadda shi ko ya masa wani taimako ko in wani abu ya tashi a gidan ya je na taya murna ya taya na jaje ya je jajinta musu to a yanzu mahaifinka baya nan wajibi ne ka ci gaba da yin wannan abin karka yanke domin yin haka din yana ɗaya daga cikin cikon biyayya ga mahaifi hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna abarral birri an yasila ar-rajulu wudda abihi na daga cikin mafi biyayyar biyayya da ya sada zumuncin mahaifinsa mahaifinsa na da yi yana da kanne yana zumunci da su yana zuwa ya gaishe su duk sallah kai ma in sallah ta zo ka je ka gaishe su yana zuwa ya gaishe su bayan wata biyu wata uku kai ma in hakan ta yi ka je ka abin yana zuwa ya jajanta in wani abin da ya samu kai ma je ka yi manzo Allah ce wannan yana daga cikin mafi biyayyar da ta zai wa mahaifinsa abu na gaba girman haƙƙin uwa a takaice wato a keɓance nake so in ce uwa ta yi tarayya da uba wajen haƙƙi sannan kuma ta keɓanta da girman haƙƙi ita kaɗai saboda ayar da na zaɓi in buɗe mana zancen da ita da ke cikin sotul kuma da ubangiji ce hamalatu wa ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amai hadisi ya tabbata daga al-qidam ibn ma'di karib annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul shi al-qidam ibn ma'di karib ya ji manzon Allah yana cewa inna allaha yusikum bi ummahatikum ubangiji na muku wasiya ku kula da mahaifanku mata thumma yusikum bi ummahatikum sannan dai ku sake kula da mahaifanku mata thumma yusikum bi ummahatikum sannan ku kula da mahaifanku mata thumma yusikum bil aqrab fal aqrab sannan ku kula da mafi kusanci sannan mafi kusanci sannan mai bi masa wajen kusanci kaga nan idan an gama da mahaifa mata mahaifiya an faɗe ta har uku daga baya wa zai biyo baya uba shine al'aqrab to daga nan sannan mafi kusanci sannan mafi kusanci wato sai wannan ya nuna girman haƙƙin uwa kenan da take da shi akan ƴaƴanta doriya akan haƙƙin uba da haka hadisi ya tabbata cikin sunan na Abu Dawud wani bawan Allah ya rabu da matarsa kuma suna da ɗa sai zo zai kwace kan kan cewa shi ne mahaifi zai rike kansa sai mahaifiyar ta ki ta ce bata yadda ba ta dai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce da shi wannan dan nawa ciki na ita ce jakar da take dauke da shi nono na shine wurin kansa wurin cinsa tun kafin ya fara cin abinci tsakanin kirjina da cinyata nan ne farfajiyar da yake kai kawo shi mun rabu da mahaifinsa ko mahaifinsa ya zo ce sai ya kwace kayansa in ba shi sai manzo Allah ce da ita anti ahaqqu bihi ma lam tankihi ke kika fi tantantar ki rike ki matakar ba aure kika yi ba da haka ta tafi wannan wani abin da ke kara nuna girman haƙƙin mahaifiya a nan gurin ya ƴan uwa ba dan mahaifi ba da wani abu ba idan muka kalla a mizani na hankali da ubangiji ta ala ya bamu mu ga cewa tun daga lokacin da uba ya zama sanadiyar ciki na uwa shi ne yanayin da ke kansa ya yi amai ya yi ɓarnafi ya je awon ciki asibiti ya bi layi ya sha rana sannan idan an gaji akan kai akan titi ana gane shi ba mai gani <laughs> don amma ita ce suke ɓarnafi ita ce suke amai ita suke bin layin awon ciki a asibiti a rinke musu tsawa ta game da wasu nasu mara kirki ta rinke mata tsawa tana mata faɗa tana mata rashin mutunci sannan ita take ɗauke da juna biyun da tana jin kungiyar fita ta rinka sa rigar da ta mata yawa don kar a gane duk da haka yin yi kuma sai an gane amma shi uba ba mai gane zai fito ya tare hula ya shiga motarsa ko ya tsaya shiga masu guje abin da ya masa zaki amma ita kuwa tana tafiya tana bin lungu don kar a gane ta saboda kunya da Allah ya ɗabi'antar da mace a kai kaga wannan na nuna lallai suna da girman haƙƙi kenan dan wannan ɗawainiyar ita ce ta yi ta ko shakka babu sannan ka duba yadda suke kula da yaro da tsirrayensa bayan haihuwa har ya zuwa ya fara da rarrafe duk wannan ɗawainiya wato um, mahaifiya ta fi ɗaukar so mai tsoka a kanta ya ƴan uwa na daga cikin biyayya ga iyaye da mutum zai mutu bayan mutuwarsu addu'a ta gari a gare su lokacin da ya tuna su hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah Allah ya kare da dare yace turfa lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu mamaci bayan ya mutu yana kwanta cikin sa sai ga an kawo masa sakon cewa ba yau fa an baka wani promotion an kara daga matsayinka wace gari a zuwa ce an kara ɗaukaka darajarsa ya ubangiji me ni ga da cikin makabar cikin kabari a kwance ay rabbi ayyu shay'in hadhihi wata irin daraja da ƙarin matsayi da mukami nake samu sai a ce da shi wala duka istaghfara laka dan ka ne a gidan duniya yayi maka istighfari yayi maka addu'a da suke ƙara ɗaukaka matsayinka wannan haka abin zai faru ko da mahaifin ta shekara goma da rasuwa ko da shekara talatin ko da shekara ashirin duk lokacin da kitana suke masa addu'a shi yasa manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisin da yake shahararre a wurin ku yace za ma tabnu adama in qata amaluhu illa min salat idan dan adam ya mutu aikin sa gaba ɗaya ya yanke sai guda uku farko sadaka sadakatul jariya sadaka jariya shine wakafi yanzu duka mutumin da ya gina wannan makarantar shi daya ko tare da taimakon taimakonsa ko da gudunmawarsa aka gina ta ko da bayan mutuwarsa da shekara nawa duk abin da aka karanta a nan na hadisi ko fiqh ko alqur'ani Allah zai kai masa da kabarinsa yanzu duka mutumin da ya tona rijiya ake kan ruwanta ko da bayan mutuwar su jama'a na shan ruwan dabbobi ko mutane suka sha suka amfana da shi Allah zai kai masa lada mutumin da ya dasa bishiya ake cin ƴaƴan a sha inuwarsa ubangiji da Allah zai kai masa lada cikin sa sadaka jariya ke sadaka mai gudana wanda ba ta tsayawa ba ta yankewa au ilmin yuntafa'u bihi ko mutum ya bar wani ilimi mai amfani da ake cin moriyar ilimin bayan mutuwarsa aw waladin salihin yad'u lahu ko mutum ya bar ɗa na gari wanda zai rinka masa addu'a kun ga wannan daga cikin babban jari da mutum zai bari a duniya ya kasance ya bar tsana na gani sawa'un mace ko namiji ya yi uwa idan muka bibiyi hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za mu samu cewa abin na da yawa kwarai daga cikin wajen girman haƙƙin iyaye da darajar su da mutuntun. bai dace ba kana tare da mahaifinka kullum sai ka bata masa rai bai dace ba kana tare da mahaifinka kullum sai ka bata masa rai baya daga cikin aiki na gari ya zanto cewa kana tare da mahaifinka a gari ɗaya unguwa ta bambanta amma a yi sati wani lokacin a yi wata ba tare da ka je ka ganshi ko ka ganta ba ko kuma bambancin da ke tsakanin ku kai kana nan zaune cikin Kano su kuma suna wajen Kano ƙauyen da ta zara su kila bata fi kilomita hamsin ba wani lokacin ɗari amma ya kasance an yi shekara kuf ba tare da kaje ka gaida mahaifiyarka ko mahaifinka ba bai dace ba kana tare da shi kana ganin sa cikin mummunar shiga kana da halin da zaka canja rigar da ke jikinsa ba ka yi masa ba bai dace ba ka rinka ganin da matattan tufafi ba tare da ka kula da ita ba ba abu ne ba na gari ka je ka ga yadda mahaifiyarka da safe ka ga kwanciya ka ga inda take kwanciya kai in biyan ka za a yi ka kwana a wajen ba za ka kwana ba dan tunsa da rashin dacewarsa tun daga kan shimfiɗar har kan bashin fudin da ke kan shimfiɗar har yanayin ɗakin da suke ciki kila ba ta iya numfashi sosai a wajen kana da yadda za ka yi ka kyautata ta ko wurin ta amma ba ka yi haka ba bai dace ba kuma yi hakan da mahaifinka duk wannan rashin da'a ne rashin kyautawa ne rashin mutunta mahaifi ne bai dace ba mahaifinka ya ce yana son abu kuma ka ki masa alhalin kana da halin yi bai dace ba mahaifinka ya ce baya son abu kuma ya kamata ka bar abin amma ka kafe ka ce dole sai ka yi kullum yana tunanin ya za a yi kai ka zama mutum na gari sai kuma kana tunanin ya zaka tuka kai duk irin abin da za mu yi wa haifan mu ko da ga masu yi din kar mu taba ji cewa yin da muka yi mun biya su hakkin su kula da abincin su kula da suturar su maganin su kula da ɗakin kwanan su tufafin su da komai da komai nasu ko da muna yin haka zama da su mu dan musu ta hanyar zance mai daɗi wanda zai iya burge irin su a shekarun su ko da muna yin hakan ba dan mun yi hakan hakan baya nuna cewa mun sauke haƙƙin gaba ɗaya kai muna kokarin mu kwatanta ne muna fatan abinda muka kasa Allah ya cike mana sauran amma kada mu taɓa ɗauka cewa dan mun yi wannan dari musu dari ba bashi tsakanin mu da su dan a tamfa da mutum zai wa mahaifiyarsa so biyu kalmar sallah da babbar sallah ita ma tsakanin wanda ya sai mata da wanda ya sai wa matarsa darajar su ba ɗaya ba dan tufafi da mutum zai wa mahaifinsa babban riga ita ma tsakanin wanda yake sa da wanda wanda ya sai wa mahaifinsa bare su ba dai ba kar mu taɓa dauka dan mun yi wannan wai mun riga mun biya su hake wani mutum ya dauki mahaifiyarsa ya yi tawafi da ita aikin haji ya yi sa'ayi da ita ya zo sama Abdullahi dan Umar yace ga dawo ne da nayi da mahaifiyata saboda ba ta iya tafiya ta tsufa na goye ta a garin bayan har muke dawar na biya ta hakkin ta Abdullahi dan Umar yace walau bi zafratin wahida ko da yunkuri ɗaya da sai lokacin jike na kudar haihuwarsa baka biya ta ba yunkuri daya da ta yi na lokacin da take na kudar haihuwa baka biya ta in kana ganin ta yi musu kaza ta yi musu kaza su ne ba su da goda Allah ba su da hakuri da tije sai hakuri game da muke faɗa su sun yi maka ninkin ba ninkin wannan suna cikin farin ciki ba sa cikin tsaki da damuwa lokacin da suka je suka kawo maka abinci farin ciki suke lokacin kai kuma ka kawo musu kana jin nauyi lokacin da kake mai rauni ba ka da lafiya kana kuka ka hana mutane barci su suna lallashin ka dan kai barci su lokacin da suka tsufa kana ta fatan Allah ta araba lafiya Allah ta araba lafiya da ake ya tsofa fi to ana nan dai Allah dai ya raba lafiya eh Allah raba lafiya ba da Allah kace su <laughs> ke lokacin da kake musu dawainiya kana yi ne kana Allah ta rabu lafiya su lokacin da suke maka suna fatan Allah raya ka Allah raya ka Allah raya ka haka bambancin na da yawa bambancin na da yawa da haka dukkan ɗan gari ya kamata ya tuna wannan idan da muna saba iyayen mu wajibin mu ne mu je mu tuba a wajen su mu nemi gafaran su mu nemi ya ce mana abu guda biyu ubangiji subhanahu wataala baya ya yafewa akan su cewa wai sai an je lahira tun daga duniya ake kawo mutum abu na farko keta zumunci zumunci kuma wanda ya fi kowanne girma shine na mahaifa Allah baya barin cewa wai sai an je lahira tun daga nan gidan duniya ake kawo mutum da laifin abu na biyu kuwa wato ainihin shine zalunci zaluntar mutane ko dangane da dukiyarsu ko mutuncin su ko kuma abin da ya shafi jinin jikinsu da haka ya uwa musulmi cikin mu dukkan wanda ya kasance akwai bangare na kasawa ta tare da shi wajen yadda yake ma'amalantar mahaifinsa dan Allah ya kokarin ya je ya nemi mahaifinsa ya yafe masa duk wanda yake da bangaren tasawa dangane da yadda yake ma'amalantar mahaifiyarsa ya yi kokarin ya je ya nemi mahaifiyarsa ta yaje masa ya ce na tuwo baba abinda ne na yi bisa ga rashin sani kuruciya ce da karancin shekaru annabtul ammara su bisu zuciya da umarni da mummunan aiki Keɗan duk shi ina fatan ka yafe mun ko ina fatan ka yafe mun da na gari shine wanda zai haka baya sa lokaci ya ce a kila sai nan da wata kila sai nan da lokaci kaza ba su da tabbacin za su kai watan ko kwana na ma ba su da tabbacin da haka wajibin mu ne game da waɗanda suka san mu'amala su da su ba su da kyau kuma yau aka tunatar da su wannan hadisin ban ce na karantar da ku ba duk wanda yake garin musulmi ana tsammanin ya ta jin waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai sai dai ake tunatarwa wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin aka tunatar da shi waɗannan nassoci da ayoyi na alqur'ani wajibi ne ga dukkan ɗan gari ko ɗaya ta gari mutum ya je ya nemi gafarar mahaifansa dan siyasa yafe miki dangane da wannan bangare na kasawa na shi to wannan shine bangare na farko na tattaunawar mu iyaye akan ƴaƴansu sai bangaren na biyu haƙƙin ƴaƴa akan iyayensu ubangiji subhanahu wata'ala sarkin adalci ne yakan tsora wa kowa nauyi irin wanda ya dace da shi baya tsora dan adam abin da ba zai iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wusa kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara cikin abin da ya tsara na shari'ar ta musulunci mai ban kai akwai abin da ake kira al-huquq akwai abin da ake kira al-wajibat al-huquq haƙƙi da kake da su haƙƙi ne wurin ma'aikacin gwamnati ko ma'aikacin kamfani a ƙarshen wata a bashi albashi a bashi alawansu haƙƙi ne a wajen da yaron gidan shi da shi a wajen uban gidansa a ƙarshen wata ko ƙarshen mako ko a ƙarshen yini ya biya shi sakamakon abin da ya masa amma kuma wajibi ne akan wannan ma'aikacin ya je aiki lokacin da aka kayyade ya karya baro aiki sai lokacin da aka kayyade wajibi ne ga wannan yaron gidan kuma ya kula da dukiyar uban gidansa ya je kasuwa lokacin da aka kayyade kare dace kuma sai lokacin da aka kayyade wato amma dan adam wani lokaci saboda son rai irin nashi zai ta neman haƙƙinsa haƙƙinsa haƙƙinsa amma ko baya tunanin wajibin da ke kansa ganin gurin tsakanin iyaye da yaya kowane ɗaya daga cikinsa lahu huquq wa alaihi wajibat shi uba yana da haƙƙoƙi uwa tana da haƙƙoƙi da take wajibi a kanta ko a kan shi mahaifi game da 'ya'ya? wajibi ne ƴaƴa su yi to amma kuma akwai akwai wato suna da haƙoƙi da wajibi ƴaƴa su masa to kuma amma fa akwai wajibi da Allah ya tsora musu kuma da ƴaƴan su ma a ɗaya bangaren yadda aka tsora wa ɗa wajib da kaza da kaza game da haihuwa hafansa to yana da haƙƙi kuma a wurin mahaifin nan ina zan mun fahimci abin ababen da zan lissafa a nan gurin kaɗan ne daga cikin haƙƙi da ƴaƴa suke da shi akan mahaifansu sai mu kalla a cikin tsakanin mai ƴaƴa biyu uku hudu biyar ko sama da haka ko kasar haka mace ko namiji ya ga yaya wannan haƙƙin yake dandana da ƴaƴansa haƙƙi na farko ne ga dukkan uba ko wanda yake son ya zama uba wanda yake son ya zama uba shine wanda zai aure haƙƙi na farko da yake kanka tun lokacin da zaka yi aure haƙƙin ɗanka ne ka zaɓa masa uwa ta gari wadda ta dace ta zama uwa akan gane wanda ta dace ta zama uwa dangane da matakin ilimin da take da shi da irin tarbiyyar da ta taso da ita a gidansu da ɗabi'ar gidansu ya ake tarairayar yara a iya ɗaukan izina da uwarta da take gidan aure a iya ɗaukan izina da yadda da take wani ya aure ta sai a gane ana tsammani ita ma wannan ta zama kamar yadda ko kamar mahaifiyarta sai ka zaɓo ta bisa ga wannan izinar kaga kenan ba kyawun ta kaɗai kika kalla ba da garin halitta da kyan tsari da karan hanci da farin fata ba wannan kadai ka kalla ba ka kalli wance ta cancanta ta zama uwa matakin iliminta matakin tarbiyyarta fahimtarta da rayuwa fahimtarta da addini ta cancanta ta zama uwa lalibe mutum yake lokacin da zai auro mace baya kallanta da idan mace kadai wadda zai more ta a matsayin ta na mai karanan shekaru da kuruciya yana tunanin wannan za ta iya daukar responsibilities daga baya ta iya daukar nauye-nauye ko kuma kawai sai a more da ita mace ita kuma ba za ta iya ɗaukar kowane nauyi ba to wannan haƙƙi ne da kowanne ɗaya ke da shi mahaifinsa ya ma wata uwa ta gari wanda manzo Allah ke alayka bi zati dini tarifa da daka lalle ka kula da ma'abuciyar addini ma'abuciyar tarbiyya haƙƙi na biyu da ɗaya ke da shi a wajen mahaifinsa wato kula da mahaifiyar lokacin da suke ɗauke da cikin ɗan idan tana tare da ita ita kadai tana da haƙƙi akan ka na tafiyar da ita bisa ga ka'idar liyun su zo ta tun yasa wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq lima atahu Allah a yanzu kuma tana da ciki wanda ta samu a sanadiyar ta namiji ne mace ce tagwaye ne ɗaya ne tana da ciki lafiyar wannan yaron da ke ciki tana da alaka da lafiyar ta ita karan kanta ginuwar yaron ya samu ababen da ke gina jiki tun yana ciki yana alaka yana da alaka ne da irin abin da mahaifiyarsa take ci wanda ya dace da ita wannan nauyin kuma yana kanka kai a matsayinka na mahaifi kula da ita da jin tausayinta da kula da kiwon lafiyarta duk wannan haƙƙinta ne kuma haƙƙin ɗan da ke ciki ne tun yana ciki da Allah maɗaukakin sarki yau da a kanka sannan kuma abu na uku ana haihuwar ɗan yana da haƙƙi ne masa addu'a bayan mutum ya tauna dabino ya sa masa a baki ya zanto ya haɗiye wannan ruwan dabinan dan shine farkon abin da ake so ya shiga cikin jariri to ko mutum zai daga hannu ya masa addu'a wanda galibi muke kiranta da suna hudu ba addu'an nan a wannan lokaci tana da muhimmanci daga haihuwar yaro kafin a je ko ina kila yana kan cinyarka lokacin da za ka yi masa addu'a kila yana ajiya gaban ka kan shimfiɗa lokacin da za ka ɗaga hannu ka masa addu'a wannan shine abin da ya tabbata a cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da aka je Madina mace ta farko da ta fara haihuwa ita ce Asma bint Abi Bakar matar Az-Zubair ibn Al-Awwam aka kai yaron wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam daga haihuwarsa ya dauki dabino ya tauna ya sa masa ruwan dabinan a baki ya kuma daga hannu ya masa addu'a shine Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam haka lokacin da Ummu Sulaim matar Ummu Abu Talha ta haihu ita ma dama ya faɗa wa ɗanta Malik cewa da zaran ta haihu ka ɗauko ɗanka kawo min kafin a yi kawo min a ɗauko ɗan a kawo min aka kawo shi manzo Allah ya masa abin da yawa wancan yaron ya tawar dabino da sa masa a baki ya masa addu'a idan kun bi ayoyin da ke cikin Ali Imran lokacin da mahaifiyar na na Maryam ta haife ta abin da ta yi mata kenan sa suna da addu'a a lokaci guda ma'ana dai addu'ar yadda ta nema mata tsari daga sharrin shaitan falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'atuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ya ubangiji na sa mata suna maryam ya ubangiji ina nema mata tsari ita da zurriyarta daga shaytan ka tare su daga sharrin shaytan kaga addu'ar kenan Allah ce fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ya karfe ta kyakkyawar karba ya karfe ta kyakkyawar karba da haka dai wannan addu'a da ake wa ɗa bayan haihuwarsa da zaran a haife shi kafin ma a ɗauki wani lokaci ka iya yi ko a ce kai ne kake da haƙƙin a matsayin ka na uba idan ba ka yi ba ka iya sa wani ya yi a madadinka ka iya barin wakilci ita uwar ta iya yi sai dai ita kullum addu'a ana sa ran karɓuwar ta ne gwargwadon wanda zai yi ta ɗin ya kasance akwai tsoron Allah da takawa ta tare da haka a wancan lokaci tunda dukkan mutane sun yi da ba wanda ya fi wanzan Allah tsoron Allah ke yasa kai sai yake daukan dadin aje a kai masa a yanzu da akwai mutumin da mutane ke kyautata masa zato ana ganin yana da kiyaye dokokin Allah yana da tsoron Allah yana da takawa yana da kaza yana da kaza sai ta sa yawa addu'a din ya halatta in kuma kai kai da kanka kuma ya halatta amma dai ku sani cewa wannan haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙi haƙƙi na gaba sa masa suna da yana da haƙƙi akan mahaifinsa mahaifi ya sa masa suna kuma ya zaɓi suna na gari sunan da ya san ba za a lalata shi ba kar ya bar shi da sunan rana dan liti <laughs> ko dan dummai har wannan din ya rayu ya kamata yayi kokarin tsare masa suna idan ya sa masa to kuma sunaye da Allah madaukakin sarki ke so akwai Abdullahi da Abdurrahman wannan yana daga cikin sunaye da Allah madaukakin sarki ke so da dukkan suna wanda yake da kyakkyawar ma'ana da mutum zai ga wadansa wannan haƙƙi ne na uba da ka'ida ta addinin musulunci dangane da sa suna akwai hanya ɗaya guda uku ka iya sa suna a ranar da aka haifi da ka iya sa suna bayan kwana uku da haihuwa ka iya sa suna a rana ta bakwai duk wanda ke cikin wannan yayi kamar da imamu nawawi ya bayani a cikin al-azkar al-azkar al-muntakhaba ta suna a ranar da aka haifi da ya samo asali daga hadisin wancan na rada sunan Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam a ranar da aka haife shi a ranar manzon Allah ya rada masa suna sannan ranar da aka haifi Ibrahim dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Maryam Qibtiyya ta haife shi a ranar ya sa masa suna wace gari da ya fito da sabbin shi da sahabbai ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم أجاء هيفا من لا لا سامة سنان بابانا Ibrahim? kaga an haihu je da dare fito da safe na faɗa musu to duk wannan sai don halaccin sanya suna a ranar da aka haihuwa sanyawa a rana ta bakwai akwai hadisi da ya nuna haka cewa ka iya bari sai rana ta bakwai amma sanyawa a rana ta uku wannan ijtihadi ne na malamai ba nassin hadisi bane karara to wannan shi ma haƙƙi ne ka sanyawa ɗanka sunan da ya dace da dama daga cikin mutane ba sa kula da wannan shi kuma suna yana da tasiri wani lokaci dangane da dan kyakkyawan fata ne idan kai kyakkyawan fata ya iya jin mutum idan kai mummunan fata sai kuma ya zanto abin nan a akwai wanda yake yasa mummuna ne manzo sallallahu alaihi wasallam ce ka canja wannan sunan da wani suna sai ce bazan canja sunan da mahaifina yasa ban bato nan sunan nake alhazan lafazan hazan kuma na nufin bakin ciki yace kai hazanu ka canja da wani sunan ba wannan ba yace ni bazan canja sunan da mahaifina yasa ban ba daga baya shi da kansa yake cewa manzon Allah ya bani shawara in canza suna na nake canzawa wannan hazan din bakin cikin gashi yana bi na da ire-iren gidanmu har yanzu gashi yana bi na har cikin ƴaƴana har yanzu yace ina ma na karɓi shawara tun lokacin na canja a ga lokaci ya riga ya kurke to da haka sai a rika tambayar sunaye da akwai lokacin da wani lokaci za ta ga ba a kula da ma'ana na taɓa ganin wata baiwar Allah aka samu da suna laza Ka kaga naza sunan da cikin sunayen jahannama kalla innaha laza naza'atan <laughs> lishawa tad'u man adbara wa tawalla wannan ai bai dace ba amma kila kawai an samu wani bawan Allah ne yayi karatun Allah bai karatun ilimi ba da ya buɗa kawai ya ga cewa sunan ya burge shi kawai sai ya faɗa ya ce asa an samu wata bayar Allah ce sunanta sa ya kulu kaga sa ya kulu kai kai izini ne cikin suratul baqara kaga baya da wata ma'ana kawai a ce sa ya kulu ko a ce wata sunan ta lantana kaga lantana ma dai kai izifi ne ko babu wata ma'ana a lantana cikakke shi ne kace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun da kuma a ce sunan baiwar Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma fasan <laughs> ma da za a haka to kaga lantana tana fa yaqulu duk wadannan ba sunaye bane ba hakika da gaskiya idan ba za ka iya zafar suna ba dan baka san ma'anonin ba kai koyi da sunayen mutane da da suka wuce a baya a tarihi cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sunayen ƴaƴansa cikin sunayen matansa duk sai ka zabo suna ka sa da ka sa Ibrahim ka san baka da matsala baka da wata matsala da ka sa Isma'il ko baka san ma'anar ba ai ka riga ka san baka da matsala sunayen annabawa ne wannan babu wani damuwa da zaran ka sa Fatima ka san sunan ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka sa Zainab ba ka da matsala da ka sa Hassan ko ka sa Hussein ko ka sa Muhsin ko ka sa Sa'ad ibn Abi Waqqas ko Abdurrahman ibn Aw ko Bilal ko Umar ko Abu Bakar duk ka sunaye ne na mazajen fama na da saboda haka baka da matsala kai sama da kaje ka dauko wani suna a cikin wani littafi da kai ma baka san ma'anarsa ba saboda haka wannan haƙƙi ne da take da shi akan mahaifinsa yana daga cikin haƙƙin da take da shi akan mahaifinsa yanka masa rago a ranar suna a rana ta bakwai in namiji ne rago biyu in mace ce rago daya haka manzo Allah bai da cikin hadisi namiji rago biyu mace rago daya haka manzo Allah bai da cikin hadisi idan baka da hali karfin ka bai kai ba sai guda ɗayan babu laifi amma in kana da hali lallai ya zanto guda biyu zaka yanka dan haƙƙi ne haka manzo Allah ce kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma tabihi wa yusamma wa yu'lak dukkan ta yana da ragonsa da za a yanka masa a rana ta bakwai ɗinsa sannan kuma a sa masa suna sannan kuma a yi masa aski yin aski shi ne haƙƙi na gaba da zan faɗa wato haƙƙi na bakwai yi masa aski bayan ragon suna sai kuma aski shi ragon suna idan mutum ya samu wajibi ne yayi wajibi ne yayi idan wannan satin bai yi ba sai na biyu idan bai yi ba sai na uku wadansu malamai suka ce daga na uku ya faɗi wadansu malamai suka ce a ah, tun ranar da ya samu yayi ladan dai ba zai faɗi ba da izinin ubangiji inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala hakki na bakwai shine aski da yawa daga cikin mata ba sa so su aske musu kan jariri a ranar da ta bakwai musamman in mace ce saboda gashin na ba su sha'awa to kuma sunna ce ta manzo Allah a aski in aski ai zai fito to wannan aski bayan an aske kan yaro ana buƙatar sumar a auna daidai nauyinsa da kuɗi a bayar da wannan kuɗin sadaka kuɗin da sai kai nauyin sumar sai a bayar da su sadaka haka manzo Allah ya nuna cikin hadisi wannan fa ba ladan aski bane ladan aski daban wannan kuma daban to kaga nan za zaka tambaya cewa da da wannan jinsin kuɗi ko nau'in kuɗi za a auna to a nan gurin nau'ikan kuɗi kaga dai muna da takardu muna da kuma na karfe masu nauyi ina ganin kai ma bai kamata ka auna da na karfe ba dan wanda guda ɗaya kan jariri ne nan wannan kan to amma idan ka sa nerori zai ci gwargwadon halinka biyar biyar in goma goma in ashirin ashirin in ba wancan babbar za ka sa duk dai Allah dai ba zai toye maka ladanka ba haƙƙi na takwas daga cikin haƙƙin da ke da shi a wajen mahaifi koyar da shi addinin musulunci wajibi ne ga uba ya koyar da kansa addinin musulunci shi da kansa kawai kai inda za a karanta da shi sannan haƙƙi na tara koyar da shi sana'a wanda dukkan abin da zai karɓi ma'ana sana'a yana ci domin ilimin addini da shi zai san yadda zai gyara alaƙa tsakaninsa da mahaliccinsa da kuma alaƙa tsakaninsa da sauran mutane sannan sana'a kuma da ita zai samu sana'ar da zai samu dogaro da kai yadda zai rayu dan adam ne shi yana bukatar shi yana bukatar shi yana bukatar sutura shi yana bukatar wata rana ya aure ya haihu to dole akwai nauyi nauyi akan sa wato dai kenan in za ka faɗa a harshen zamani ka ce ilimin addini da zamani na ambaci sana'a dan saboda mu baiwa ajin faɗi da yawa a cikin ilimin zamani akwai ilimin sana'a sannan kuma wani lokacin mutum na iya sana'a ko da bai yi ilimin zamani ba ya zanto dai ya koyi sana'a ko shakka babu wannan na daga cikin ababai masu matukar muhimmanci kuma za a fara shi waɗannan ilimomi guda biyu da ka'ida ta addinin musulunci lokacin da yake sinu tamyizi sinu tamyiz a wajen malamai shekarun da yaro ke rarrabe tsakanin abubuwa masu amfani da marasa amfani galibi yaro yakan samu kansa a wannan hali in ya kai shekara biyar wani sai ya kai shida wani sai ya kai bakwai gurgurdan matakin fahimta na yaro gurgurdan inda ya taso binni ko ko kauye ko shi kansa yanayin zubin kokolwarsa da Allah ya masa akwai yaro kan shekara biyar zaka ya faɗin shekara bakwai wayo akwai mai shekara bakwai kuma kaga bai kai dan shekara biyar hankali ba to daga lokacin da dai yaro aka farga ya ka fara gane abubuwa masu amfani a wannan lokacin ne ake fara koyar da shi addini don magabata na da sukan je da yaran su majalisin hadisi tun yara suna ɗan shekaru biyar su haddace hadisai amma ba a karɓar ruwaya su kai bayan sun balaga shi yasa zaka ji irin wannan ne mutum yace hadisu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza na haddato daga bakin manzo Allah yace kaza ma'ana na haddace shi ina yaro amma gashi baya isar da hadisin sai bayan ya girma ya zama babba to a wannan lokaci ne karin baiwa yaro ilimi tsawon ilimin addini ko ilimin zamani a ba shi ka faɗa da ka faɗa da juna yana da matukar muhimmanci ya zanto cewa zai yi karatun zamani zai kuma yi karatu wato ainihin na addinin musulunci duk lokacin da ka bai wa ɗanka ilimi na addinin musulunci kuma ka ba shi ilimin zamani to kai kanka gata kai wa kanka kafin shi kansa yara a duk lokacin da ka kyale shi baya da ilimin addinin musulunci baya da ilimin zamani to kai ka tuta kafin ka tuta yara tuta ba karama ba kuma ku gane da yawa muka yi shi game da wannan mukan ɗauka riga da za mu yi wa yaro da abinci da kayan kwalliya da za a sa masa da wani kayan burgewa ya fi muhimmanci sama da musashi makaranta da zai iya yin karatu sai ga ba na kyakin ya biya islamiyya kuɗin laraba ko kuɗin karatu da yaron su ke yi na wata ko na tamfo na shekara sai ga ba na kyakin ya biya kuɗin makaranta da za a koyar da yaron sa ko da ilimin zamani din ne amma zai iya kashe sama da wannan kuɗin wajen yi masa rigar sallah wanda karatu ya fi rigar sallah muhimmanci zai iya kashe sama da wannan kudin wajen sai masa keken wasa wajen sai masa irin computer game wajen sai masa waɗansu kayayyakin wasan cikin gida wanda muhimmancin su bai kai ginin kwakwalwarsa ba domin ginin kwakwalwar ɗan adam shine abin da yafi komai wahala da kuma shine idan an ci nasara ginin da yafi komai muhimmanci kenan dan inda zaka gine Kano gaba daya amma ba tare da ka gina kwakwalwar mutane ba su mutanen za su lalata Kano din gaba ɗayan in kuma ka gina kwakwalwar mutanen kuma ka zama yasa sa'a kuma su za su gine wajen ya zama gine wanda shine bambanci tsakanin gina kwakwalwar dan adam da gina katanga ko gina wani abu daban wanda iyaye da gwamnatoci duk suna da cikin game da wannan musamman a daidai wannan lokaci da muke cikin da fuskantar kalubale a cikin zamanmu na wannan kasa daidai lokacin da ya kamata iyaye da gwamnati da jama'a gaba ɗaya kenan su tashi sai haikan wajen ilmantar da mutane da yadda ilimi a tsakankanin yara musamman wato ilimi na addini da kuma ilimin zamani wato ainihin a hada da juna sannan haƙƙi na gaba wato shine haƙƙin tarbiyya tarbiyyanta dan adam dan ba da ilimi daban tarbiyya daban mutum ka iya sa shi ya haddace qur'ani ya haddace waɗansu hadisai masu yawa amma kuma ka gaba da tarbiyya mutum ka iya sa shi ya ci jarabawa ya samu result mai kyau bayan ya kammala secondary amma ba da tarbiyya kaga tarbiyya daban ilimi daban to hada su ake da juna lokacin da ake gudanar da su to ita kuma aikin tarbiyya aiki ne na kullum kullum ba aiki ne na a taba a bari ba da yawa daga cikin iyaye maza sukan kyale tarbiyyar ƴaƴansu a hannun matansu yana ganin in yaro ya je makaranta ita ce in bai je ba ita ce in ya dawo ya je islamiyya ko makaranta allo ita ce in yaro bai je ba kuma ita ce shi ba ruwansa ya fita tun da safe bai dawo ba sai da magariba da ya dawo gida kamar ana masa nan alwala ya fita waje bayan an yi sanar isha ya ji ya zauna wurin hira ko ya ci abinci ya sake fita bai shigo ba sai karfe goma dare ko sha ɗaya bayan yara sun yi bacci ba abin da ya shafi shi da yaran to wannan ko shakka babu shin amana ce da Allah ya baka ta yayanka da amana ce a hannunka bayan kasancewa ta ni'ima da Allah ya baka da kuma ibtila'i ne da ubangiji da Allah ya baka jarrabawa a hannunka daidai yadda zaka gudanar da shi in ka gudanar kan daidai kana da lada da matsayi a gaban Allah in kuma ka tozanta wannan amana to ka ci amana da Allah ya tsora maka kenan saboda haka wajibi ne mu tarbiyyanci ƴaƴan mu tarbiyya ta gari ita kuma tarbiyya ba ta cikin duka kullum kullum sannan tarbiyya kuma ba ta cikin lallaci kullum kullum akwai lokacin da za a daki mutum akwai lokacin da za a lallace shi tasirin ta wajen lallaci da jan hankali da yin abu a aikace ya fi sama da yawan duka yawan duka ana yin sa ne a matsayin in bukata ta kama to duk wannan wani abu ne da ya kamata iyaye su kula da su manzo sallallahu alaihi wa sallama ya tarbiyyanci ƴaƴansa ya tarbiyyanci ƴaƴan wani gida ma banda nashi dan da gaba ɗaya sai da sauki ne ƴaƴansa ya kula da su kuma ƴaƴan wani gida ma ya kula da su sallallahu alaihi wa sallam Amr bin Salima yake cewa ban manta ba ina yaro mun zo cin abinci tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam da wadannan sauran mutane wa kana yadi tasisu fi sahfa hannuna yana ta kai kawo in sa hannu a gaban wannan in sa hannu a gaban wancan in sa hannu a gaban wancan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ni ya gulam sallillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika nan ta take koya masa ladabi guda uku wadanda suke da alaka da cin abinci yaro kai bismillah ka san ka karama shi yana yaro karamin lokaci yi bismillah yace sannan kuma ci da dama karka ci da hagu sannan kuma ka ci daidai gaban ka karka ci gaban wani yace wa kanat tilka ta'imati منذ zalika al sai wanda ya zanto ita ce tabi'ar cin abinci na tun daga wannan lokacin har ya zuwa lokacin da ya girma yake kawo hadisin sauran mutane saboda haka tarbiyya aiki ne na yau da gobe Allah madaukakin sarki ce da manzo sallallahu alaihi wasallam wa ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa ka umarci ya'yanka da yin sallah kuma ka yi hakuri akan hakan ba ma roƙon ka wani arziki mu ne masu arzuta ka kyakkyawan makoma na tabbata ne ga masu takawa ana umarta yaro da sallah tun yana shekara bakwai in ya kai shekara goma bai ba a dake sawa mace ce ko namiji hakan lura da makwancin yaro daga lokacin da ya wuce shekara goma in mace ce a rinka lura da inda take kwana har malamai suka ce na daga cikin ladabi a dinka mata kayan barci musamman wando na barci ya zanto fari saboda launin fari launi ne wanda zai fi bayyana jinin al'ada idan ta fara shi tun daga lokacin da kai shekara goma sha ɗaya ko sha biyu akwai yiwuwar jinin al'ada zai iya zama ta kowane lokaci kaga daga lokacin ta zama babba daidai da ɗan shekara saba'in hukuncin ta a wajen Allah dokokin da ke kanta a wajen Allah ta'ala to idan ba a tattale ta ba sun tana yarinya ta san haka sai ga yarinya ta girma har an yi mata aure har ta haihu amma in ta dawo gida zai ta gaba kamar ta sha mamman mahaifiyarta ba ta ga responsibility girma a kanta yar kankanuwar matsala ba ta iya warware ta saboda ba tarbiyyance ta ba kan warware matsala ita an tarbiyyance ta da ta kawo matsala kawai to wannan ko bai dace ba ana gina mutum yadda zai zama mutum tun yana yaro karami wai sa mata wannan wandan ko ba ta wannan wandan ta dinka amfani da shi za a ba ta me hikimar haka za ki girma alamar girman nan za ki rika za ka nan in kin gani kan hankali ke tashi kowace mutum ke gani a duniya ubangiji da Allah ya kaddara mata wannan shay'un katabahu Allah ala banati Hawwa haka manzo a faɗa ummu na Aisha lokacin da jinin al'ada ya zo mata an je aikin haji ta damu yace ya zaki abu ne da Allah madaukakin sarki ya kaddara wa dukkan ƴaƴan Hawwa mata ta san wannan dan kasa firgita amma da yawa fa saboda ba mu da irin wannan tarbiyyar da wannan tsarin sai ya ta fara jinin al'ada ta yi ta koyewa wata ma ta ta kuka tana ganin cewa kai ta zo gida a ganta da a ce ta yi iskanci ta yi ta koyewa kuma sai ta farka sallah haka ta gani to anan gurin dole a kula shi kuma ɗa namiji lokacin da ya kai shekara sha hudu zuwa dam da sha biyar akwai yiwuwar balaga ta zo masa wannan da zai rika bacci da ke zanto baki ne saboda launi na mali fari ne zai fi bayyana a jikin bakin tufafi sama da kowane irin launi dan shi ma alamar balaga ta kenan ta zo masa ya san ya zama babba daidai da mahaifinsa wajen nauyi a wurin Allah nauyin da Allah ya tsara mahaifinsa shi ya tsora masa na cewa ya zama baligi kuma wajibi ya kaza wajibi ya kaza kuma wajibi ya bar kaza in ba haka ba sai mutum ya girma bai san ya girma ba yana abubuwa na yara yan kanana saboda ba shi wannan tarbiyyar ba wajibi ne ka nemawa yarka kawaye na gari ba ka saka ka sai kawa ba dan dabi'ar dan namiji ne baya iya tsayawar dan adam baya iya rayuwa shi kadai amma kai ne zaka lura da yar gidan wa da yar gidan wa ya kamata su yi kawance ka karfafe ta yin kawance da ya da ta fito daga gidan mutunci har ka rinka tambaye ta yaya wanda bata zo ba kwana biyu ya ko kin je wurin wanda ko ya wanda bata zo ba sannan kawai in kasi yawa biyu uku in sun yawa hudu tawalan sai dai irin gaisuwa daga nesa nesa dan yi da dama za ka yi ta gini a gidanka yar wani gida ka rusa mata ka da dama za ka gina danka a gidanka dan wani gida ya rusa mata ka uba na gari yakan kula wajen waye kamata ya zama abokin ɗansa abokan ƴaƴansa dole ne ya kula da wannan Yaga ga yara na gari da suka fito daga gidan nasuwa gidan mutunci ya sa su abokane da ya'yansa za ka haka ne ta hanyar wayo da dabara da shekaru da Allah ya baka ya wani kwana biyu zai laifuwa ko kun fata ne shi kuma idan zai faɗa masa zai je yana jin daɗi sai ga ya sa wuri ya kare hula za mu je gidan suwa da dan babun shegan ne san ba ku fata ba sai ka karfafe su in za ka za su tafi wuri sai ka ba su kuɗin kashewa tare sai ya ji daɗi ma'ana dai dole sai ka yi irin waɗannan al'amura sannan ka rinka kai ziyara shagon ƴaƴanka babu laifi sashi ƴaƴanka babu laifi ziyara ba zata don idan mutum baya kai ziyarar ba zata to dakin samari fa baya da kyan gari gari in dai ba masu tsoron Allah bangon alƙibla inda za a tashi da dar ayi kiyamul laili hoton wata zan da ɗayar ruwa ne daga ita kila sai gajeren wando da breziya gashin kanta an sake ta kaga ba maganar kiyama laila a wannan tsaki ban da tsakin zai sallah idan kika tana gurin kalandar yan kwallo in kika tana gurin kalandar yan rasulin in kika tana gurin kalandar yan wasan kwaikwayo idan ka buɗa nan gurin ka ga wani abu da tudu ba qur'ani bane ba album ne in ka buɗa hoton yan mata ne waccan a kwana uku waccan daga kwana hudu waccan an hada a gidan zu da sallah waccan an hada da ita a hins valley, waccan an hada da ita a ina ne katan abin da za a gani wani lokacin ma hawa biyu ko uku kika ce qur'ani ne wallahi ba qur'ani bane ba ko sunan yan mata ne kawai ba ga yadda za a yi daga hoton gayu sai hoton kuma yan mata Duk kaga nan gurin ziyarar ka tabbata za ta yi amfani yanzu ne za ka yi da wannan hoton yanzu ko aure za ka yi guda hudu aka halatta maka amma ga hoton yan mata dozin uku suke yana sannan dukkan waɗannan menene ribar da za ka samu a duniya ta lokacin da ka tafi kake zo dalilin su ba abin da zamani suke cewa a kashe kwarkwatar ido karawa kai kwarkwatar ido ne ba wani kashe kwarkwatar ido ake ba kana kara kanka cutar zuci za ka ji wata damuwa dan babu abin da yake da ban haushi ka ga abin da ba za ka same shi ba to wannan ma baka gaishe ba ya fara kwanciyar hankali to wannan shine amfani irin wannan idan mutum ya je sai da sihance su dan musulmi a ce babu qur'ani a dakin ka dan musulmi babu ahlari babu ismawi babu Al-Ziya babu risala a dakin ka dan musulmi babu dan kafir koyon addini inda zaka ji kasar gaba ɗaya suka ji kasar ne na kada kada da wake wake musamman waƙoƙin da aka darbe mu da su yanzu ka ji sautin kamar indiya amma kalmomin na hausa karin na turai kawai barbarin yin yawa a gudu da kan zafo Don waɗannan waƙe-waƙen da ake na soyayya ɗin na, idan kana son cikakken angula da kan zabo to waɗannan su ne angula da kan zabo kalmomin na hausa ne amma an a su an indiyantar da su da karfin siya, wata an yi murya a ya san na fahimta gina ko ba ba to a ce dan musulmi dakin ka babu kalilul husari babu abdul basit babu sheikh turai babu sheikh tudai babu wane ne haba wanda ba dare bane ba dan musulmi babu tafsiri babu hadisi a dakin ka babu wani wazo a fi sai ka daka daka kawai wannan bai dace ba kida ba zai gadar maka da alkhairi ba kullun ka ji shi kullun ka ji shi sannan kuma shi kida baya karewa ta aita yi ne sannan babu wata riba ta duniya babu wata riba ta lahira a cikin sauraronsa to wannan ne amfani to kaga anan kai zaka taimaka wani lokacin ka ce masa yi wannan ka kawo masa wani kasa kai in kaga na bidiyo marasa kyau ka kawo masu kyau in kaga CD CD da ake da su marasa kyau ka kawo masu kyau kan in kaga wata kalanda ka ce wannan ai ba kyau sa wannan a cikin ɗakin ka haka da lallafi, da zazzare ido da faɗa-faɗa, da lallafi, da zazzare ido da kuma ka tafi da dare ka masa addu'a Allah jiri kai musu addu'a Allah shirye su abinda ƴaƴan suke bukata kenan haka idan ƴan mata ne su ma suna da irin nasu yadda su can gurin ƴan maza za ga album ɗin su duk cike da hoton ƴan mata su kuma ƴan mata cike da hoton samari ne ita ma kowace ado kuke da samari shi ma yana ado da ƴan mata sai su ƴan matan su kaza ita ma ado take da samari wai samarin ta kaza sannan kuma su kuma ƴan mata galibi a jakunkunan su na makaranta banda littafin soyayya ba komai in ka kai ziyarar ba da ta da kunkunan makaranta sai ka ji kafin kai haka da kyarta dora ta yi haka wallahi yawanci da littafan soyayya ya shi waɗansu nata ne waɗansu aro ne waɗansu haya ta biya ta karfa. wannan ke hana su cin english shi ke hana su cin mathematics shi ke hana su cin physics da geography shi ke hana su hadan qur'ani shi ke hana su hadan hadisi kuma idan kana kallon labaran da ake rubutawa din ba su da tsafta ko da cikin kwam domin an jarrabe mu a wani lokaci da wato gwamnatocinmu mu ba ta tace me ya kamata a buga a yadawa jama'a su karanta duk wanda ya shiga gida yanzu daga nan zuwa safe ya rubuta wani labari ba wata hukuma da aka kafa wanda za ta ce tana da hurumin sai ta gani ta yi izinin a yada wannan ha kawai zai je sabon gari gobe gobe nan a buga masa ya dace sai da ya ba da matallaka a gidajen rediyo har gwamnati ba zai cewa dan ne ba wata hai'a ba wata hukuma da za ta tsaya ta tashi da gumi aka rubuta wallahi idan mutum yana ganin littattafan da yaran mu suke karanta wallahi zai baje su ba hausa duk irin nobel din da ke turai na fitsara an hausantar da shi yanzu kawai suna yi mutanen ake dawa. idan an san an ce wani benjamin nan gurin sai a ce ado ko a ce iliyasu ko a ce isma'ila san a ce kaza haka kawai mutanen kawai suke dawa amma fitsarar ne ita ce wannan fitsarar sai ga wata tarbiyya so ake a gina ƴaƴan akan wani tsari wanda ba shi iyaye suka tashi a kai ba wanda ta yi soyayya da wani an ya haɗa su sun gudu sun je sun yi aure ko sun gudu sun yi sati biyu ba gansu ba ko sun yi wata ba gansu ba sun suna ina <laughs> kaga wannan wannan kowa ya riga wannan ba mutunci bane ba shirki bane ba ba dabi'ar mu bace ba ta saba addini ta saba rayuwa to anan gurin saboda sai uba ya tashi haika suwaye kawayenta dan wallahi so da dama waɗansu yaran sukan lalace ba dan su fitannu bane ba sai dan muggan kawaye game da waɗansu yaran sukan lalace ba dan su fitannu bane sai dan muggan abokai da kuma ko iyaye kuke yin sakaci ba ruwanka da kowa ma yayi aboka da abokantaka ita ma da kowa ma ta yi wato ainihin kawace ko mutum baya jin sa baya bin diddigi sannan yana daga cikin haƙƙi da 'ya'ya suke da shi a kai iyaye haƙƙi na goma sha ɗaya wajibi ne iyaye su yi adalci tsakanin 'ya'yan idan mutum na da ɗa sama da ɗaya kar ka so wannan sama da wannan kar ka so wancan sama da wancan kar ka so ƴaƴan wancan ɗakin ka so a akan ƴaƴan wancan ɗakin inda ake da mata biyu ko mata uku ko ce tana haihuwa to zama iyaye suka yi kuskure ƴaƴan wancan suna ƴan gata ƴaƴan wancan kuma ko uku to wannan zalunci wajibi ne yi adalci tsakanin ƴaƴan mu akwai hadisin da Umar bin Bashir mahaifi ne yake son yawa ɗansa gagarumar kyauta sai ya kirawo manzon Allah da ya zama shaida sai manzo Allah ce shi kadai ne danka yace a a banda shi akwai wadansu ce eh yace duk ka ba su yace a a shi kadai zaka ba ce eh yace to je ka ne ba zan yi shaida akan zalunci ba lokacin da zaka baiwa wani kaza wani ma dole ka ba shi kaza lokacin da zaka baiwa wancan kaza wanda ma dole ka ba ta kaza kuma kar ku manta lokacin da kake kyauta tsakanin ƴaƴanka ba da take da rabon gado ba lantana sai da zakari da sulhu hazzul kunta yayi wannan rabon gado ai sai bayan ka mutu amma yanzu kana da rai kyauta ce kake bayarwa daidai wajen da kake bayarwa ko kuma Allah kalla ce kowa daidai bukatarsa saboda bukatunsu sukan sha bamban daga namiji zuwa mace a nan gurin kyauta ake magana amma duk wanda bukata ta sa aka yi mata wani abu to kada uwar ɗayan wadda ita ko bukata ba ta taso ba ta ce sai an ba danta kuɗi daidai amma mutum da aka wawa kaza alal misali wata baiwar Allah ta taɓa samu na ta ce dan kifin ta ba da lafiya an biya mata kuɗi a kai da ingila an yi trikin ɗin ta an dawo ta ni kuma ɗana bai rashin lafiya ba ta ta sai a kwatanta daidai wannan kuɗin tiket ɗin ne kuma a bani na ce wannan ya zama zalunci tiket kin da wannan aiki ne wannan ba daidai ba ne wannan baya cikin abin da za a yi sai sai take fahimta cikin ikon Allah sai Allah ya turo min da wani abu sai na ce ƴaƴanki nawa sai ina da ƴaƴa guda biyu ai guda biyar kai nace guda biyu maza nace guda biyu maza guda uku mata nace ita ce shirfa nace ita ƴaƴanta guda uku ne duk ko maza ne nace to yanzu aiki sun kace kana nawa da balaga sai sai haka nace a karki da musamman da take miki da in fahimta sai ɗaya dai ta gama jami'a bara ɗaya kuma za ta gama bana ɗaya kuma tana sakandare yanzu nace kina son ki ce mun guda uku duk sun balaga nace eh nace madana tunda duk sun balaga duk wata kenan suna buƙatar wata hidima da za a yi musu saboda jinin al'ada kudin auduga ko kudin menene ko kudin menene shi ma wannan kudin sai a kwatanta a bawan sai ya'yan mazan ita su ba sa yi ba a bada musu hidima ba sannan za a sai musu hoda sai a kwatanta kudin hodar shi ma a bada namiji za a sai musu man shafa za su je salon gyaran gashi shi ma sai a ba shi kudin wannan gyaran gashin duk da ba zai gyaran gashin ba ba dai mahaifin sa bane ce a to ai waɗanda ai nace to kuma ke banda abinci wannan mara lafiya kike kuma sai an biya ki ke ba to sai ki ai fata nake ke ma game da rashin lafiya a kai ki jamus ko kike ba ta fata to a nan gurin dai abinda ake nufi kamar wata kyauta kake son kai zaka ba ɗanka za zaka ba danka mota zaka ba danka gidan gida kuma ba ki kaɗai bane ba to duk sauran fa sai ka ba idan ka ce shi wannan ya isa aure da ka dai masa aure na bashi gida na bashi mota sai a ce abin da ya kamata kai lokacin da kai masa aure ka bashi mota motar ta ce yana hawa motar babansa ya zauna gida gida ka ne yana zauna gidan babansa wannan shine daidai amma in ka mallaka masa gida wancan da bai auren ba wani sai ka bashi gida dan dalili idan ka baiwa manyan su kadai wani ya aure an bashi gida da mota wani ya aure an bashi gida da mota sun zama nashi kaga su manya ne yanzu ga wani kuma an haife shi bara yanzu ko shekara ɗaya bai ruba ba kaga shi ba a tashin aure ba da suna gida da mota sai ka kwanta ka mutu Allah ya karɓi rayuwarka waɗancan fa gidajensu da motocinsu dun nasu ne sannan kuma za su zo tare da waɗannan ƴan ƙananan kuma a ce a raba gado haka da ko ba ga wani to kaga anan gurin su ne za su kwana a cikin su ƴan ƙananan dan wancan ya riga samu gida da mota tun wancan ma gida da mota wancan ma gida da mota wannan kuma dan kalmi da din shekara da dan shekara bai ma san bai yake ba kuma a zo a raba daidai wa daida kan abin da sun riga sun samu na cikin ba to kaga anan sai a samu gaba tsakanin ƴaƴan sun dakin da ƴaƴan nan daki sai su ga kamar an fifita sai su ga to wannan ne ake gudu ba a san mutum ya mutu bar baya da kula ya bar ƴaƴansa cikin gaba dan kawai ba su kai ba ko kuma dan bambancin shekaru wannan babba ne wannan karami da haka wajibi ne iyaye su kula da wannan adalci tsakanin ƴaƴa wajibi ne sannan yana daga cikin abin da yake wajibi uba ya kula da shi kiyaye fitra da Allah ya halitta kan adam akai duk dan adam ana haihuwa ta kan tsarki kamar yadda manzo Allah ya bayyana kullu mawludin yuladu ala fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunfiranihi aw yumajjisanihi dukkan da ana haihuwa ta kan tsarki iyaye ne ke mai da shi ba yahudi ko su mai da shi ba nasare ko su mai da shi ba majusi sifira din nan ta zanci yadda mutum zai kiyaye ta me ya kamata ya kawo gidansa wanda za a ji wanda za a gani wanda za a karanta wasu ina suke kallo ta talabijin me suke saurare duk wannan dan kiyaye sifirar yaro kada azaban da yaran mu za su rinka kallo na tashoshi na talabijin na batsa ya warga da tarbiyyar su ba tare da mun farga ba wajibi ne uba ya kula da wannan yayin wa musulmai hakikanin gaskiya ya suna da haƙƙi akan akan su irin yadda iyaye suke da haƙƙi akan su kuma babu yanda za a yi abubuwa su jaru su kowa ba da haƙƙin su daidai uba ne ya kamata ya fara tunda uba ake fara samu kafin a faru samu ne da to daga baya kuma ɗa sai biyo baya dukkan mutumin da ubangiji ta'ala ya ba shi ta ya kuma kula da haƙƙoƙin ɗan nasa da tarbiyyarsa da iliminsa da karatunsa to za ka cewa ubangiji subhanahu wataala ya sanya wa ƴaƴansa albarka duka mutumin da ya sakaci wajen tarbiyya wajen karantarwa wajen ilmantarwa to zaka samu cewa zai samu matsala mai yawa a gida idan da mutum ya yi sakaci kuskure ne ya ci gaba da sakacin ba tare da ya kokarin gyara ba sai gyara abin da zai iya gyaruwa da wuri ya yi maza ya kirawo yara ya yi kokarin farfado da alaka tsakanin su sannan kuma iyaye da yawa wato muka sukan nesa da 'ya'yansu nesa da su nesa ɗin ta yawa da yadda yaro har ya girma faɗa ba ta haɗa su da mahaifinsa wai a zauna mahaifinsa ya tambaye shi wani abu yarinya har ta girma mahaifinta ba zai taɓa mata magana ba shi dai in ka ga sun yi magana ta ce ne baba ina kwana ko ya ce baba ina kwana daga nan gurin sai faɗa ina ka je ban ka ba mai kai ba rahama babu jin kai babu ja a jika shi kowa dan adam yana buƙatar wanda zai ja shi a jika shi yana yi ba karami ya saba da kai a haka ya san kana da wani abu guda biyu kana da tausayi kana da jin kai sannan kuma kana da zafi idan mutum ya yi laifi zafin ka sai an yi laifi in ba a yi laifi ba ana zaman lafiya da kai ya gane haka ka kai wannan zai taimaka ya gane kana son shi in ya ce ta gane kana son ta dan lokacin zai fi bayyana maka cikin sa za ta fi bayyana maka cikin sa wani lokacin ka iya masa dabara ka dauke shi ma ku yi tafiya wanda za ka rufa waje kaza in kana da abin hawa kuna kai ko kuna cikin abin hawa kana masa tambayoyi jansa kusa sai ya sa ya bayyana maka abin da ba dan ka jawo shi kusa ba zai faɗa maka ba amma da yawa daga cikin iyaye ba su haka da yawa daga cikin yara mata sukan lalace saboda sun rasa wannan rahama da jin kai uba bai dace a jika ba uwa ba ta dace a jika ba dan tana jin kunya sai a kyale ta da shawarar kawai duk ya mata kasar Hausa galibi ta kan dauka iyaye dai suka haife ta amma tsawa ta fi son ta da haka duk matsalolin ta za ta faɗa kawata amma ba za ta faɗa uwa ko uba ba saboda mole ba mu ba su kofar su faɗa mana haka ba manzo Allah ki tashi da kansa ya taka ya je gidan Fatima ya zauna a kan ta ya gayar da ita ko ya ji matsalolinta wani lokacin ta taso ta zo gida kai tsaye tana da bukata za ta je ta shiga sa ya saurare ta ya ji bukatunta da kaza da kaza wannan duk yana da kyau mai wannan tsakanin mu da mu wato mu yi kokarin samar da hanyar haɗuwa tsakanin mu da sannan ko da za ka umarce shi da abu lokacin da yake shekaru 16 17 18 19 shekarun jiji kenan gani ke kai dattijo ne baka waye ba ko Allah kalle ka zama irin da din nan shi yanzu shine kan zamani dan da zaka zo kana masa fada a zauna lafiya dan zamani a zauna lafiya manya ba dai so kake ba amma dan da kasawa kai so kake gyaru kake kirawo Allah yana so in shawara da kai san ko yanzu kuna gano abubuwa da wuri haka wani lokaci daga irin ba dama wani shine na gano abubuwa da wuri so ke mu tattauna game da kaza game da kaza da ya shafi gidan nan ko game da ya shafi ka ko ya shafi kan ka me kake gani a ba sai abin da gani a ka faɗa da injin da kake gani ko kuma baka dama kai tunani da ran zuwa gobe ka ba shi dama ko ya masa tunani kake zai zai kawo zai ta ta kudin da komai da komai to dai kawo kai kuma sai ka kawo naka kai amfani da shekaru da dijijantaka da kwarewa a cikin rayuwa sai ka sa a hada tsakanin wancan nakin fa idan an bi da rashin amfanin sa wannan kuma idan an bi kana ganin da amfanin sa to sai ya gamsu yanzu ka ba shi ilimi ne wanda a makaranta ba za a ba shi ba kuma yana jin kayan mutum da shi in an ci sa'a akan yi sa'a na ya zama daidai duka goyi bayan sa ka karfafe shi ka ce kuma haka za a yi wannan ka kara ba shi ya ji cewa eh yanzu ina da amintuwa da mahaifina ko me zai faɗa kuma zai yi tunani akan wannan sawa a kansa akan kannansa kannansa da suke gidan aure akan gidan akan karatunsa ko ne. idan sai ta hanyar dabarar nan suka dora cikin abubuwa da dama masu amfani amma har kawai so muke yi tsakaninmu da matan tsakaninmu da 'ya'yanmu kamar ana barikin soja tsakanin babban hamsan soja da kurata kawai sai da mutum ya umarni abi wannan <laughs> lokacin yanzu yana da wani irin matsaloli daban wanda yake bukata a canja dabara ko ka babu kuma mun iyayen mu sun yi treating din ma haka a baya to a yanzu yana da kyau mu kalli abubuwan saboda yanzu kuna faɗa ne kai kana naka kokarin fa gidajen talabijin da jaridu da finafinai da satellite suna so su kwace ma yayanka kai kana so ka rike su suna nema su kwace shayatinul insu wal jinn saboda haka dole sai da lallashi dole kuma sai da za a jika yan uwa musulmi abinda da ya kamata in faɗa kusan in ce ya kare kakaf a nan wurin ya kamata in tsaya fata na duk abin da na faɗa ya zama daidai ubangiji ta ala ya sa mu tarayya cikin ladani da abin da kuma ne kuskure ko tuntuban harshe fata na ubangiji ta ala ya ce mun kuma ya kamata kula kulan mu ya ba mu imani ya kuma nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon kwanci mata zan dakata a nan wurin dan an sa waɗansu daga cikin tambayoyin na yi matakar farin ciki irin haɗuwar nan da aka yi a wannan waje ban taɓa tsammanin haka abin zai kasance ba farin ciki na zai karu idan kuka tsaya yadda kuke tak har aka kammala tambayoyi Allah ya ya da yi wa iyayensa bayan sun mutu bisa yadda sunan manzon Allah sallallahu alaihi sallam ta koyar Qur'ani ta yi isara Allah ce wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sagira rika cewa ya ubangiji ka dukan mahaifana biyu irin yadda suka duka ina ina yaro karami addu'ar ba ta takaitowa da lokaci duk lokacin da kake sa ran an sa addu'a a cikin sa to ka sanya mahaifanka duk wani hali da kake sa ran an sa addu'a a cikin sa ka sanya mahaifanka lokaci kamar mutum ɗaya bisa uku na dare na karfe wato kamar karfe hudu zuwa lokacin wayewar gari wannan lokacin da an sa addu'a hali ko yanayi kamar lokacin da kake cikin sujada ko kuma yanayin kana da azumi a bakinka ko kana cikin halin tafiya daga wani gari zuwa wani gari dukkan ke irin waɗannan lokuta wajen yi wa mahaifanka addu'a ta gani ba kuma lalle sai sun rasu ba sun suna da rai musu addu'a na ubangiji ta ala ya rufa musu asiri ya kare su daga fitintunu na zamani ya kuma arzuta su da kyakkyawan cikawa in sun rasu ko mutum ya roƙa musu gafara ya yi fatan Allah ya ji kansu na mana wannan tambaya ta gaba tana cewa shin idan mutum yana sallah mahaifiyarsa ta yi kiransa ya bar sallah ya je kiransa domin nuna tsananin biyayya ga iyaye yana tambaya kan cewa idan mutum na sallah mahaifinsa ko mahaifiya ta yi kiransa zai yi sallar dan ya je ya ansa kiran mahaifiyarsa ina abin da zai kalla ko ya taba ji shine hadisin zurai wanda yake cikin sallah mahaifiyarsa ta kira shi yace Allahumma ummi wa salati ya ubangiji ga shi na sallah ga ko mahaifiyarsa ta kira shi sai ta kiransa shi ya tsaya yana tare da jini zai yi ya yanke sallar ya je wurin ta ko ya gaba da sallar har sai fushi sai masa mummunar addu'a kuma wannan mummunar addu'a ta kama shi to wannan hadisi na durai abin da ake kira shar'u man qablana shari'ar waɗansu annabawa kafin mu da haka a yanzu idan mahaifiyarka ko mahaifi suka kira ka kana cikin sallah za ka yi ishara ne ta hanyar da za ka gane suna yadda za su gane kana cikin sallah ishara din nan kuwa manzo Allah ya ce dukan wanda wani abu ya bujiro masa yana cikin sallah to sai tasbih fadin subhanallah shine abin da ake ishara da shi dan nuna ina cikin sallah sai fa in sallan nafila ce to ya halatta kai amma ta farilla ka da girman tana da girma don da kike farkon abin da za a ba mutum hisabi a kai ranar tashin kiyama kuma sallah tana ce bainal abdu wa rabbih hakkin Allah din kuma kan da ya ta hakkin mahaifa kai amma in tana tana ce to ka girman ta duk da nafila ce ba wajibi ba an sa kiran iyaye kuma wajibi ne wallahi wala hala wannan mai tambayar suna ga kana cewa bayani akan an malam an yi bayani bayani akan iyaye da ba sa faɗar sunan ƴaƴansu sai dai su ce kai ko ita ya wannan a wannan al'ada ce ta kasar Hausa ko waɗansu yaruka amma manzo Allah ne kiran sunan ƴaƴansa gaba ɗaya wannan dai al'ada ce ta jin kunya haka da sauransu amma dai ba nasi na hadisi ce haka ba game da iyaye wannan kamar yadda muka karanta cikin hadisin Abu Huraira ba za mu ambaci sunan iyayen mu ba amma a ce kuma iyaye ba za su ambaci sunan ta ba wannan ba nasin hadisi ne daga manzo sallallahu alaihi wa sallama ba tambaya ta gaba yana cewa shin mana akwai wani mataki da 'ya'ya za su kai na kangarewa su fi karfin iyayen kuma sannan yaro yana abin da yake na rashin tarbiyya amma cikin wannan abin da yake kan ba wa iyayensa ci da sha yaya hukuncin wannan shin a ci abincin da ya kawo farko dai cewa akwai mataki da yaro zai kai na kan garewa wadai da ga shi nan da yawa ai abin da yau da gobe take gaskata maka shi kana gani mutum ya kai ya kan gare ya bijire ba yadda an riga an hakura akwai irin wannan da dama ko a cikin biranen ko kawai mu a da kuma an samu da annabi nuhu alaihi salam tsakanin da dansa yayi yayi shiga musulunci yaki da shi annabin Allah guda manzo shi ne farkon manzali a ban kasa ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafirin ya kai dana zo ka hau da da cikin jirgin ruwa musila ka kasance cikin kafirai yace sa'awi ila jabalin ya asmuni min al-ma zan dai hau wancan dutsen ba ruwa na da jirgin ku yayi ya da shi قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم Allah ce wa hala bainahum al-maut fa kana min al-mughraqin igiyar ruwa ta tsire ta raba tsakanin shi da su ya gane ganin shi aka zulme da shi ruwa ka halakar da shi wannan dai ana iya bijirewa kai iyakacin naka kokari baka yi sakaci ba to Allah ba zai kama ka da laifi ba amma in tun farko kake sakaci ka kana da laifi kenan sannan idan ta ya kan gare kuma duk da haka sai ya zanto cewa yana kawo wani abu na taimako ga mahaifinsa baya hana mahaifinsa ya karba amma in yana da hanyar da zai iya rayuwa ba tare da ya karfi nashi din ba dan ya nuna masa ba zan karba ba sai ranar da ka daina kaza da kaza to wannan ya fito don karba din kamar shar'anta masa abin da yake daidai da shi to amma kaga wani mahaifin ke da karamin karfi ba za ka iya ce masa haka ba amma in yana da yadda zai gintsa ya dure to kare ka karbe shi don wannan ma nau'i ne ya karbi a kake karba din cewa aini ka yi kaza ka yi kaza ya kawo farin ciki sama da ka bani dukkan duniyar da abin da ke cikinta ta haka bazan karɓi kaza na kaba wani sai haka ɗaya sa sai ya dawo kanta farki shirya na'am Allah sana kullum mun karanta wani abu daga cikin ababai da manzo Allah ce ko da mahaifa sun rasu mutum zai iya yi a matsayin da ya gare su kaga daga ciki akwai addu'a daga ciki akwai sada zumuncin su su iyaye da kamar girmama wan mahaifi ko kaninsa girmama yar mahaifiya ko kanwarta wani mutum wanda dama abokin mahaifi ne ka mutu daga saboda abokinka wato za ku ba maki gobe cikin sahih muslim Abdullahi dan Umar yana tafiya akan hanyar Makka zuwa Madina sun je wani kauye abokin tafiya sai yace sai ga wani balaraban kauye da ka gani shi kaga gidaje haka yake sai ga Abdullahi dan Umar ya cire rigar ya bai wannan mutum ya warware rawanin kansa ya tsaura wannan mutumin sai da ta ba Abdullah da Umar wannan mazauna karkara ne kirkiyar ta kankanuwa mata wadatar ba su ka sai rigar ta bashi ba sai ce a'a wannan mutum da ka gani mahaifinsa abokin Umar dan ka ji ba shi ne abokin Umar din ba shi ɗa ne amma yake mutunta shi ce dan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin biyayyar da za ka yi wa mahaifi ko da bayar da suwarsa sadar da zumuncin da yake sadarwa lokacin da yake da rai wato girmama abokanansa da sauransu za ka girmama abokanan mahaifa nan yi masa addu'a da shi idan mutum na da kuɗi kuma yi wata sadaka jariya a madadin mahaifinsa ya gina masallaci da nufin Allah kai ladan ga mahaifinsa ya gina ɗaki adi islamiyya da nufin haka ya haka rijiya inda ake wahalar ruwa da nufin haka ubangiji subhanahu wataala zai cike wancan gifin da ya saka ce lokacin da yake cikin yarinta su kuma suna da rai a lokacin insha Allah to alhamdulillah kan um, manta cewa malam ya ga mana farin cikin sa yin ci gaba da kasancewa cikin zuwa a ƙarshen wannan sabo A na gaba shi ne akwai daya da cikin iyaye na wannan unguwa wanda shi ne mai girma wa arewa zai gabatar da suwali wanda yake na abuja yan abubuwan da ya wata kai a wannan majalisa والصلاة والسلام على أشرف المرسلين mai girma shehin malami shauran 'yan uwa shauran jama'a salamu alaikum a hakika wannan majalisi muna matuƙar farin ciki da Allah ya ba mu iko eh malam ya zo ya halarci wannan kuma muna fata in Allah ya daba da daɗaya ba za mu sake gayyato malam akan wani maudu'in wanda zai amfanar da mu kuma da fatan abinda mutane suka ji Allah ya sa su aiki da shi ba don komai ba saboda ba mu zo aji kuma mu watsar a lokacin mu tafiyan mu ba amfanin tunatar wannan shine ai aiki da abin don haka muna matukar godiya ga malam da fatan Allah ne da shi gida lafiya ni salati goma ga annabi